ɗaya ga watan Ramadan a wannan shekara ta hijira ta 430 za mu ci gaba da darasinmu na tafsiri a cikin suratun nisa <clears throat> akwai tambayoyi da za mu fara ansawa wannan ya ce mutum ya mutum zai yi idan iyaye sun takura sai mutum ya cire gemunsa har in zai musu bayani sai su karyata shi menene hakikanin mafita Eh, ba a da'a ga mahluki a cikin saba ma mahalicci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kuma umarninsa umarnin allah ne cewar a cika wato musulmi ya yi umarni da ifa'ul lihya shine barin gemu A da rashin aiki a aske shi abinda yake sahihi na maganar malamai shine haramun ne mutum ya aske gemunsa wannan shine matabar imamu ahmad ibn hanbal saboda kuma kuma zahirin hadisi abin da yake karfafawa kenan don haka mutum ba zai bi iyayensa ba amma kuma wajen rashin bin su din wajen yin wannan ko bai kamata ba kuma mutum ya nemi wato dukkan hanyoyin ihsani da zai musu domin ya zamanto kan cewar a domin ya zamanto cewar ya bayyana musu har sun zo sun fahimta zai iya amfani da waɗanda yake suka fi shi ilimi ko suka fi shi shekaru wanda za su iya ma iyayensa bayani wannan ya ce yana son a maimaita addu'ar wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya farka cikin bacci eh, addu'a suna nan cikin azkarul yawmi azkarul as-sabah wal as-sabah masa azkarul yawmi wal layla shine idan mutum ya farka yayi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala قوة illa بالله اللهم اغفر لي sannan kuma ya roki abin da yake so wannan shine tana nan a cikin addu'o'in hisnul muslim wannan yace wace siga ce tafi gurin rama sallah kamar sallar isha sallar isha ce sai mutum ya sami raka'a biyu na ƙarshe wanda su a ɓoye yake to idan mutum ya tashi zai rama ragowar raka'o'in guda biyu wace siga ce tafi tafi dacewa da sunna a cikin waɗannan a cikin waɗannan ya rama a fili shine yafi ko ya rama a ɓoye shine yafi a wannan zahirin hadifin, wato akwai hadif guda ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fa fama adraktum fasallu ma fatakum fa atimmu abinda kuka riska tare da liman ku yi sallah da shi abinda kuma ya kubce muku ku cika cewa yi ku cika to wajen cikawar waɗansu wani sigar hadisin ya zo da wa ma fata kun faɗo abinda ya kubce muku kurama to don haka sai malamai ya zamanto sun kasu kashi biyu abinda yake mafi inganci a nan shine abin fahimtar wannan hadisi da ta samu tushe daga ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewar mutum ya ɗauki abin da ya rasa ɗin shine farkon sallarsa ya cika amma kuma ya rama karatun da bai samu ba wani haka aka rawaito da isnadi ingantacce daga ali ibn abi talib da abdullahi ibn umar allah ya da su baki ɗaya. wato ma'ana kenan ya cika sallar ya raka a biyu ɗin amma raka a biyun ya karanta fatiha da sura kuma a bayyane domin su ya karatun da bai samu ba saboda haka sai ya cika a cikin ayyuka ya rama a cikin karatu wannan shine mazhabar jumhurin malamai shine mazhabar imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal da imamu shafi'i waɗansu suka tafi akan cewar akan zahirin fahimtar hadith ɗin wanda yake kuma wannan shine a fahimtar waɗansu malaman hadith cewa mutum ya cika ga baki ɗaya sawa'un a wajen aikin ko a wajen karatu saboda haka idan aka yi sallama in ya tashi sai ya raka a biyu ya karanta fatiha kawai a asirce waɗansu malamai suka ce wannan ya fi dacewa da kiyasi domin ya fi dacewa da kamar zahirin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa abin da ya kubce muku ku cika to kaga wannan cikawa yake ta kowace fuska kuma ya fi sauki to amma kuma ta fuskar a hujja ƙaunin farko ya fi saboda ƙarfin da yi da ayyukan waɗannan sahabbai wanda aka ambata ko ba a samu saɓanin wannan fahimta ga wani daga cikin sahabbai ba amma kamar amma matsala ce wadda take dinda dukkan ah, hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anonin zai iya daukan kowace ɗaya daga cikin fuskokin duk wanda mutum yayi ah, babu laifi babu inkari a gare shi insha Allah na'am e eh, shine ai mazhabar malikiya din wanda na faɗa din na farko mutum ya cika amma kuma ya rama karatu yayi karatu din ya karanta fatiha da sura a bayyane shine mazhabar imam malik da matabar imam ahmad a cikin mashurin riwayarsa da matabar imam shafi'i faqdu waɗansu sun ɗauki waɗansu ma daga cikin abubuwan da suka yi wato lafazin da ya zo da faqdu na farko dai wannan riwayar ba ta cikin sahihain riwayar sahihain fa cinmu to waɗansu sai suka ce lafazin faqdu kurama ma'anarsa fa atimmu tunda ma'anar qada shine al-itmam fa idza qadaytum manasikakum in kun cika ayyukan aikin hajjinku fa ƙudiyar qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan aka gama sallah ai utin matis sala saboda haka ma'anar qada'u ma'anarsa sa'al itimam waɗansu suka ce sai a ɗauke shi da wannan riwayar waɗansu kuma suka ce a'a wannan riwayar ta yi ishara ne ga mazhabar jumhur cewa fa'atin mu a ɗauke ta a itimamul fi'il faƙudu a ɗauke ta a ƙaba'in karatu amma wannan yana daga cikin abin nan eh, wannan ba'id jiddan wato fuqaha ne da suke so masu wannan ra'ayin ne suke so su sa riwaya ta dace da fahimtar su hmm. a kaunin da yake cewa riwayar faqdu ma'anar cinmu mu fi karfi sai dai wajen itimam ɗin kuma fahimtar sahabbai dole za ta yi a gabatar da fahimtar sahabbai wajen bayyana ma'anar magana annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi aula bisa fahimtar wasu su eh abinda ka samu tare da liman shine farkon sallar ka ai duk akan kaunin guda biyu duk haka suka tafi cewa shine farkon sallar ka alal misali ka zo ka samu liman a raka'a ta uku ta sallar magariba sai ka ɗauka wannan raka'a ta uku din ita ce farkon sallar ka saboda haka in liman ya sallama in ka tashi za ka kawo raka'a da za ka kawo raka'a ka ta biyu ce to a wajen raka'a ta biyu wannan ma duk babu saɓani a tsakanin su ka karanta fatiha da sura ka zauna kai tahiya to a raka'a ta uku Shi ne suke saɓani wayannan malaman hadith suka ce in ka tashi raka'a ta uku a sallar magarba fatiha kawai ake karantawa a asirce sai ya karanta fatiha kawai a asirce shikenan ka zauna kai tahiya ka idan da sallah su kuma suka ce a'a ai saboda aikin sayyidina ali da sayyidina abdullahi dan umar mutum ya tashi sai ya karanta fatiha da sura a bayyane a matsayin cewa raka'a ta uku ce amma kuma karatunta rama ta raka'a farko da ya rasa yake yi ai raka'a ta biyu da ya rasa yake yi suka ce ka hada tsakanin wato a bina'i suka ce wato kai gini akan ayyuka ka dauki na farko shine raka'a ta farko saboda haka sai ka gina akan ayyuka wajen kiraa kai ramuwa mm. na'am eh shine mm. mutum ya rama bagana ya rama karatu amma ayyukan ya gini akan su suka ahlul hadith suka ce yayi bina'i mutlakan alhanafiya kuma suka ce qada'i mutlaqan dama aqwal din guda uku ne alhanafiya su ne suka ce ba ruwan abinda ka samu na sallanka shine karshen sallanka saboda haka su a wajen su ramawa zaka dan haka a sallar magariba a mazhabar hanafiya idan ka samu raka'a karshe idan liman yayi sallama in ka tashi sai ka karanta fatiha da sura ba za ka yi zaman tahiya ba domin ramawa kake kana rama raka'a farko sannan ka sake tashi kai fatiha da sura a bayyane sannan ka zauna ka rama wato raka abin da suka wuce maka su qada'i ake yi mutlaqan ahlul hadith bina'i ake mutlaqan jumhur kuma bina'i da qada'i a hade wannan yace yana son karin bayani akwai wata da mahaifiyata da ita 'yan mace da ɗan namiji suke mun kasance muna son juna da ita to malam akwai aure tsakaninta da eh, tsakanina da ita domin an ce mutum ba zai auri kanwar mahaifiyarsa ba idan akwai don Allah a taimaka mana da addu'a Allah ya tabbatar da alkhairinsa wato ya ce ah, ita matar da yake so da mahaifiyarta 'yan mace da ɗan namiji suke ko ɗan mace da ɗan namiji saboda haka wato kama a matsayin gwagwansa take amma kuma ba 'yar uwar mahaifiyarsa ba ce wannan aure ya halatta tsakaninsu haure hmm? ya halatta tsakaninsu domin ba 'yar uwar mahaifiyarsa ba ce kamar yadda za mu gani yau za mu karanta ayar muharramatu minan nisa saboda haka wannan ayar ta aure ya halatta tsakaninsu babu abin da ya haramta ta aure babu abin da ya haramta aure tsakaninsu Allah ya tabbatar da alkhairi eh aya yace ai addu'a wannan yace dan Allah wannan sigar salatin ta inganta ayi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim eh me ya hana ta inganta salati ne da sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan siga wadda yake ma'anarta ya ce za a iya salati da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam eh, tare da cewa sigar da take ita ce mafi ita ce ita ita ce mafi falala kuma ita ce ayyananna a wajen da aka ayyana ayita kamar a cikin sallah da wajen istisqa ita ce sigar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar dalili akan wannan shine sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba da siga wadda take al-ma'thura daga gare shi ba ba tare da cewa sun ce sigar su ta fita annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko wata da'awa ko makamancin wannan na'am la ilaha illallah ya rasulullah la ilaha illallah dai kalmar tauhid ce to ya rasulullah kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana rafiqul a'la saboda haka zaka kira annabi sallallahu alaihi wasallam a wuraren da aka ce ka kira shi shine kamar wajen sallama ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin tahiya da idan ka je kabarinsa zaka yi masa sallama ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alayka ya rasulullah amma in ba daga nan ba ko kuma za ka shiga masallaci ka sai assalatu wassalamu ala rasulillah shi wannan bisigatul ghaib ne ma ba da khitab ba da kira za ka yi masa ba wannan yana daga cikin ba shi da asali bai kamata ba mutum ya yi baya daga cikin azkar da ake yi ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan ne za ka samu lada a kai wanda ya ce menene ingancin wannan magana duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la al mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari da safe Allah zai bashi kariya daga dukkan wani abinki a'a Allah zai bashi kariya daga shaidan a wannan rana kunna lahu hirzan min ash-shaytan za su zamanto hirzi ne faɗin wannan kalma sau ɗari a rana za ta zamanto hirzi ga mutum wato kariya garkuwa ga mutum daga shaydan daga aljanu shaidan da rundunoninsa wannan shine yazo amma kariya daga dukkan sharri daga dukkan wani abin ki a ba haka riwayar ta zo ba kamar da riwayar ta zo a cikin wannan hadith din a shine za ta zamanto masa kariya daga shaidan wannan yana so a yi masa bayani game da wannan ma'anar wannan ayar fa'atuhunna min haythu amarakumullah da kuma fa kuma shi'tum Mm. wato Allah ta'ala ce ku haɗu da matanku ta inda ya umarce ku mm. ta inda Allah ya uku shine ta inda ake yi ake neman ɗa shine ta gabansu to har na shi'tum ku zai kema gonannakin ta duk inda kuke so wato da iyalinku ta duk inda kuke so ma'ana ko ta wani salo kuke son saduwa da su ku sadu da su in dai ta inda Allah ya umarce ku ne in dai ta inda Allah ya umarni ne shine ya umarni ne shine ta gaban shine ma'anar waɗannan ayoyi wani ce tambayinsa ban gane wannan rubutun ba wani ya karanta wa ya gane wannan rubutun me ce akwai mota namba ay 801 kmc 801 kmc ala muna fata a bada haɗin kai a ɗauke motar daga inda take yau za mu tashi aya ta goma cikin surar sa bismil Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa kar ya waɗanda suka imani baya halatta a gare ku ku ci gadon mata ta tilas wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma atumuhun kada matsa musu kada kuma musu cutarwa litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna domin ku tafiyar da sashen abin da kuka ba su na sadaki illa a atina bi fahishatin mu bayyana sai dai dan sun zuma aikin a sha wanda yake wata ke bayyananna wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su da abin da yake kyakkyawa a cikin shari'a fa in karihtumuhunna idan kuna kin idan kun fa asa an tahu shay yana sau da yawa kuna kin abu wa fihi khairan kathira amma kuma Allah ya sanya ai wa alkhairi yawa a cikin wannan ar ta abinda ta soke abinda ana yi ne a jahiliya na gadon mata tilas idan mutum ya mutu ya bar matarsa to sai inda daga cikin asu dangisa mara wanda ya fi kusanci da shi in ma ɗansa wanda yake ba ɗan wannan matar ba ko ɗan uwansa ko baffansa sai ya zo sai ya jefa rigarsa a kan matar yana jefa rigar akan matar shikenan ta zama tasa kenan ko kuma ya je ya samu ɗakinta ko haimarta shine har yanzu yake aiki ko kuma ya ce yanzu ni ne na fi iko a kanki ko kuma ya hana ta aure ya hana ta aure har sai ta fanshi kanta abinda aka bata na gado abinda aka bata na gado sai ta bashi ta ce to gashi nan ga gadon nan rabon da aka bani na gado na baka dan ka kyale ni in tafi ko kuma ya tsare ta din ita ba ta yi aure ba ita ba bai kyale ta taji ta yi aure ba bai kyale ta tafi wajen iyayenta ba bai yi kuma zama da ita zaman aure ba ya kyale ta kawai tana zaune a nan yana jiran ta mutu sai ya zamanto gadan ɗan uwansa bai fita daga cikin gidan ba tunda inda ta tafi wajen yan uwanta kaga kuɗin. kudin dan uwansa kudin yan uwansa wato kudin gidansu ya tafi wani gidan kenan sai ya tsare ta domin ya zamanto cewa shine in ta mutu zai ci gadan nata sabanin inda ta tafi gidansu to shine Allah ya bata wannan al'ada Zalincin da cikin wannan baya boya ga dukkan mai hankali saboda ana yi ma mace mu'amala kaman mu'amalar kaman mu'amalar kaya an maida ta tamkar kaya kamar yadda za a yi gadon kaya haka ita ma ake gadon ta to Allah ya ce wannan bai halatta gare ku ba ya ku muminai ya ku muminai wannan bai halatta gare ku ba wannan ya daga cikin wato yanda musulunci yake yake rusa al'adun jahiliya waɗanda suke sun kunshi cuta da cutarwa da kuma rashin adalci da kuma rashin tsafta na rayuwa Allah madaukakin sarki yake kawar da su da shari'a wadda take da shari'a wadda take mai adalci mai ba ma kowa haƙƙinsa wannan yana ɗaya daga cikin abin da shari'ar musulunci ta yi ta tabbatar ma da mata haƙƙinsu ta tabbatar musu da cewa su ma mutane ne ba kaya ba ne wanda ake gadon su wannan abin da ya danganci jahiliya kenan Allah ta'ala ya ce kuma wala ta hunna kada ku yi musu alalo alalo wato shine ka hana mace a rayuwa ta aure irin yadda ake yin rayuwar aure wadda take akwai walwala da jin daɗi da kyakkyawan zamantakewa kuma ka hana ta tafiya ta je ta wani auren daban kai baka rike ta a matsayin mace ba kuma kai baka kyale ta ta san cewa ita sakakka bace domin ta je ta nemi wani auren wannan shine al'adal wato al'idrar ka cutar da ita kana zaune tare da ita ka rinka cutar da ita ka hana ta tafiya kuma ka hana ta jin daɗin zamantakewar aure saboda shi aure nau'i ne na wato bauta tunda sake a hannun miji yake to Allah ta'ala ya ce bai halatta ba ku musulmi ku yi mamatanku haka ku riƙe su ba riƙewa ta wato kyakkyawan zamantakewa ba a riƙewa domin cutarwa hmm? kada ku yi haka litazhadu bi ba'd ma hunna ya zamanto kuna yi musu wannan domin ku tafi da ku tafi da sashen abin da kuka ba su wato kun ce za ku ba su sadaki suna bin ku bashin sadaki sai ya zamanto kun mugusta zamantakewa tare da su domin wannan tsananin da kuke musu ya sanya su ce kai sadakin ma mun yafi kyale ni in tafi ko kuma kun ba su sadakin sai su ce nawa zan baka domin in fanshi kaina wato ya zamanto kun matsa musu lamba domin su yi hulu'i shi ya sa nema yake abinda malamai suka tafi kai kamar yadda yake a mazhabar imam malik ba a hulu'i ba a yin hul wato mace ta ce za ta fanshi kanta mm, shi ne sakin da Allah ya mu mace domin Allah ya mu mata damar saki nau'in sakin da Allah ya ba su dama shine hul wato su dauki su da wani abu na dukiyarsu domin miji ya sauwake musu to sharaɗin yin hulu'i shine ya zamanto babu cutarwa daga namiji idan miji ya kiri idan ya zamanto mijin yana cutar da matar wanda cutarwar ne ya sanya ta har ta ce za ma ta bada wani abu domin ta fanshi kanta to ba in aka ce an kyale ta yi ai cutar ta yi mata yawa an cuce ta sannan kuma an karɓi kuɗin ta, saboda haka shari'a ta shiga nan wajen ta kiyaye mata haƙƙinta idan aka tabbatar da al-idrar aka tabbatar da cutarwa wanda yake cutar wannan za ta tabbata da shaidar mutum ɗaya ai da shaidar mutane biyu daga cikin yan daga cikin makwabtansu ko danginta ko danginsa ko kuma da abin da yake ya shahara yan unguwa su ce ai wance mijinta ya matsa mata lamba wance ba ta da wance tana cikin hali matsananci mijinta sai ka ce ba musulmi ba irin wannan shaidar za ta iya amfani wajen alkali ba zai ba mu mijin dama ba dole sai ya tilasta masa ya sake ta ba zai ce ta zo ta yi hulɗi ba to Allah ya ce kada ku yi ku irin wannan mu'amalar ku mugusta musu mu'amala domin ku tilasta mata ya zamanto har sun kai ya zuwa ga za su ba da wani abu domin su fita daga cikin kangin bautar da kuka kangin wulakancin da kuke musu su ba ku wani abu na dukiya sannan ku sallame su Allah ya ce wannan kada ku yi haka illa an ya'ti na bi fahishatin bayyana sai dai idan su matan sun zo da aikin alfasha bayyananni bayyananniyar alfasha wajen alfasha ɗin a nan wajen malamai suka yi saɓani waɗansu suka ce ma'anarta zina waɗansu kuma suka ce ma'anarta waye wato mace ta zamanto mai yi ma mijinta rashin kunya da rashin biyayya da rashin ɗa'a da zage-zage da baƙar magana shine ake ce ma annushuz idan mace ta zamanto kan cewa nashiza nashiz ce wato mai yi masa mai saba masa da rashin bin umarninsa da kuma gaya masa bakar magana da kaifin harshe to wannan alfasha ne to <clears throat> wasu wasahi kamar inda ibnu jarir zaba dukkan waɗannan abubuwan alfasha ne idan mace ya zamanto cewa tana zaune tare da mijinta amma kuma tana zina ko kuma tana bakanta masa wajen mu'amala ba ta bin maganarsa tana mugusta masa wajen mu'amala da zagi da tsinuwar albarka da rashin kyauta da rashin kyautawa ta dukkan wata fuska ba ta kyautata masa to wannan babu laifi idan ya zamanto ya mata abal wato babu laifi idan ya zamanto shi ma ya gallaza mata ya gallaza mata mu'amala yadda har za ta zamanto cewar ba kawai ya sake ta ta tafi haka ta sha ba ya zamanto cewar har ta kai ya zuwa ga sai ta yi hulu'i sannan za ta fanshi kanta an fahimta waɗansu malamai sun ce wannan ayar an shafe ta da haddi in wajen zina ne wato idan mace ta yi zina bai halatta in mace ta yi zina in mace ta yi zina sai a tsayan mata da haddi ba zancen a ce za a galla za mata wato ɗabi'a wajen zama to amma in zinar bata tabbata ba fa in zinar bata tabbata ba a nan ake magana in zinar bata tabbata ba kaga babu zancen haddi idan miji ne yake da'awa ya zo yake so a tabbatar mata da haddin zina sai a ce masa baka da dama sai dai kai li'ani in ko ya san ta yi zina amma saboda bakin abin da ta yi masa yana ganin ba kawai in ya ya sake ta in yace ya sake ta ta riga ta gama cutarsa bayan gashi ya ɗauko kuɗi maƙudan kuɗi ya ba ta ya aure ta sannan kuma ta je tana alfasha tare da waɗansu mutane sannan kuma a ce kawai ya sake ta kawai ta tafi hmm? to yana ganin kan cewa wannan abin ya to an wato cutar ta yi masa yawa to babu laifi a gare shi in ta zo da alfasha bayyananna wato wadda take abinda ake nufi da bayyananna a nan wajen shine wadda yake matabbaciya an tabbatar da ita wajen tabbatar da ita din ne ko da ana buƙatar shaida zai iya kawo shaida shi yasa ne ma waɗanda suka karanta kara’ar mu bayyana a bar tabbatar ma da bayyina wato a bar tabbatar ma da shaida wato in aka zo za a iya kafa shaida a tabbatar da ita to idan irin wannan ya faru to zai iya mugusta mata ya gallaza mata ya ce ba zan daina miki abin da nake miki ba har sai kin zo kin fanshi kanki ki ba da wani abu ya zamanto hulu'i amma ba kawai ya zamanto saki ni ne zan sake ki haka kawai ki tafi ba sai dai ya zamanto hulu'i tsakaninmu to irin wannan wannan ayar abin da take nunawa kenan kan cewa ya halatta yayin da mace ta zo da alfasha mabayyaniya irin wannan ya faru domin zuwan mace ga alfasha yana daga cikin abin da yake rusa iyali yana daga cikin abin da yake rusa rayuwar zamanta yana daga cikin abin da yake rusa rayuwar iyali idan mace tana gidan mijinta ta aikata alfashar zina babu abin da ya kai wannan bai halatta ma miji ya ci gaba da zama da ita ba domin yayin da miji ya ci gaba da zama da mace alhali ya san mazinaciya ce tana zina to ya zamanto addayuf ya zamanto wanda yake ba shi da kishi wanda yake kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba wanda ba shi da kishi wanda yake bai damu ba ya zama to tamkar alade alade alhanzir shine ba shi da kishi bai damu ba hmm. to idan <clears throat> yin alfasha a cikin rayuwar aure yana daga cikin abin da yake rusa zamantakewar yake yake rusa al'umma yake rusa al'umma domin abu ne wanda yake za a shigar da za a shigar ma wato za a samu ikhtilatul ans za a samu cakudan nasaba mutum wanda ba ɗansa ba a shigan masa da shi cikin gidansa a ce masa sa ne haka zalika mace yayin da ya zamanto kan cewar tana wato mugusta mu'amala tare da mijinta bayan ko mijinta shine cinta shine shayarwarta shine tufatarwarta shine tsare ta shine kare ta shine mutuncinta shine rufin asirin ta amma kuma ba juji a wajenta in ba shi ba to irin wannan babu abin da yake rusa gida zaman gida irin wannan saboda haka idan mace ta yi irin wannan yana daga cikin abin da wato yake mummunan abu shi ya sa nema wato idan mace idan mace aka sake ta haƙƙinta ta zo ta idda a cikin ɗakinta amma in tana alfasha in tana wato mummunan ɗabi'a da wato la'ana la'ana da zage-zage da harshenta to nan wajen sai a fitar da ita daga nan gidan ba za ta zauna ba kamar yadda za mu gani in mun zo suratul talaq saboda haka wato mace ta zama da harshen ta ba kuma abin da ke kai mata wuta irin wannan shine wato yawan butulce ma mazaje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga mata su ne mafiya yawan yan wuta sai wata mace ta ce saboda me ya rasulullah yace saboda butulcin su yace suna butulce ma mijinsu da miji zai kyautata ma matarsa duk rayuwarsa sannan rana ɗaya ta ga abin da yake ba ta so daga wajensa sai ta ce ban taɓa ganin alkhairi tare da kai ba baka taɓa yi min ba abin da ka taɓa yi min auren ka ba abin da ya tsina namun sai tsiya duk irin magana wanda za ta iya faɗa za ta faɗe shi to wannan shine alfasha bayyananna alfasha bayyana to in wannan ya zama to ɗabi'a ga mace in wannan ya zama to ɗabi'a ga mace to za a iya mata al'adar to amma sai Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zamantakewa da su da kyakkyawa al ma'ruf diddil munkar kishiyar almunkar almunkar shine abin da shari'a ta kishi abin da ba sananne ne a cikin shari'a ba ma'anar ku mu'ashara wato ashiruhunna bil ma'aruf almu'ashara mu'ashara ma'anarta wato alhulɗa kuyi ku yi cakudanya da zu cakudanya wadda take da abin sani abin karba a cikin shari'a wato abin da yake kyakkyawa ne an san shi an yadda da shi an karbe shi a cikin shari'a wannan ya haɗa wato mafi kyawun in muna so mu fahimci wannan shine mu ga yadda rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tare da iyalinsa khairukum khairukum li ahlihi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi ku alkhairi baki ɗayan ku wannan al'umma shine wanda yafi kyautata ma iyali wato in kana son mutumin da yafi kirki a cikin al'umma in kana neman mutanen kirki ka samu wanda suka fi kowa kyautata ma iyali in ana neman mutanen kirki a al'umma to sai a ga yaya rayuwarsu take da iyali ba yana nufin wanda aka ce ya zamanto shine mijin tace ba ka san alheri wajen mata daban da kuma alheri na shari'a hmm? alheri ana nufin wajen irin wato kiyaye musu kyakkyawan zamantakewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace wa ana khairukum li ahli ni na fi ku duk baki daya kyautata ma iyali na yana daga cikin kyautatawar annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyalinsa kan cewa ba shi da tsanantawa da'imul bishir kullun a cikin sakin fuska yake kullun in ya shigo gida a cikin sakin fuska yake amma mu ku al'adar ka'idar zamantakewar rayuwa ta bahaushe idan ka shigo gida ka murtuke fuska kada a ga dariyarka in aka yi haka sai a raina ka hmm? in ka ce za ka saki fuska sai a raina ka to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam alal aks da'imul bishr in ya shiga cikin iyalansa sallama yake musu mu nan mai gida baya sallama sai dai ya gyaran murya in ya gyaran murya a san dodo ya shigo to annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yake fa idza dakhaltum <coughs> ah, ala ala ala anfusikum fa idza dakhaltum buyutakum fa idza dakhaltum buyutan ala ala anfusikum tahiyatan eh, tahiyatan ah, laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba in kuka shiga gida ku yi sallama akan kawukan ku wato ku yi sallama akan juna wannan ya hada hatta idan mutum shiga wajen iyalinsa ya musu sallama domin wato albarka ce a ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sauka yana daga cikin kyautata ma iyalin nasa cewa yana wasa da iyali yana musu wasa yana yana tausasa musu yana yalwata musu abin yana a ciyarwa ciyarwa baya takura musu baya matsa musu idan dai ya samu zai ba su abin da zai ishe su in ba su da shi kuma to kada kuma a tambayi idan aka suka matsa masa cewa sai sun tambaye shi abin da ba ya da shi to Allah madaukakin sarki sai ya shigo ya kare shi yayin da suka yi masa haka sai ce to ku zaɓa ko Allah da manzansa da ranar lahira ko duniya amma in dai yana da shi haka zai basu su ya wasa'a musu abin da zai ishe su ba ya takura musu ba ya zamanto kullum su ne a cikin rashi in ku bayan da shi kamar yadda yake haƙuri su masu yi haƙuri sannan ya yi wasa da su aisha allahu an ta ce mun kasance muna tsere tseren gudu da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka yi tsere da shi lokacin ban yi kiba ba in ji aisha ta ce na tsere masa da na fara jiki da na fara jiki da muka sake yi sai ya tsere mu sai ce hadhihi bitilka yace wannan taimakon ce na rama ne ka duba hadithin ummu zar wanda bukhari ya kawo hikaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana yi matansa hikaya yana yi matansa hikaya yana ba su labarin mata da suka zauna kowace mace tana sufanta ɗabi'ar mijinta kowace mace tana sufanta ɗabi'ar mijinta hikaya ce mai gwanin ban al'ajabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu kissar ya gaya musu to wannan yana daga cikin abin da yake musu mubasa in ya zo da da cewa matansa su su tara ne ya mutu ya bar mata tara wanda ya mutu ya bar su salawatullahi wa salamu alai kullum idan ya zo in ya shiga gida da la'asar sai ya shiga ɗakin kowace ya ɗan kusance ta ya kusance ta ya ɗan sumbance ta ya taɓa ta don ta san cewa ita ma fa ita ana yi da ita kowace haka zai musu sannan in dare ya yi bayan sallar isha in ya zauna ɗakin wanda yake a nan za a haɗu a ci abinci tare sannan an gama cin abinci kowa ta tafi ɗakinta ya zauna kuma a inda yake nan ne ɗakin kwana duk wannan yana daga cikin kyautatawa domin ya zamanto gida ya zamanto ana cikin kwanciyar hankali domin yayin da aka yi alkhairi a cikin gida to sai ya zamanto an samu kwanciyar hankali kowa hankalinsa zai kwanta an hankali ya kwanta to shi kenan rayuwar waje ita ma sai ta yi kyau Allah ta'ala shi yasa sai ya ce mana wa bil ma'ruf kamar yanda yake ne a cikin suratul baqar wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf abin da yake kansu na kyautatawa su ma suna da kwatankwacin ai musu haka na kyautatawa shi yasa ibnu abbas yake cewa ina nakan so nema matata ado kamar yadda nake so ta yi min ado ya sa tozali ya taje kai ya shafa mai hmm? amma nan wajen mu kuwa namiji sai dai abin nan an sanya masa shimfiɗa shimfiɗa irin sababbin shimfiɗin nan wanda ake yi masu nylon wanda yake idan kaushi ya same su sai ga abin nan yana tashi to shi ko ba ruwansa da kaushi ya hau kan abin nan a kan shimfiɗar ya je ya kwaso tabo da sauransu bai damu da tsaftacewa ba in yana ga tana ganin wani ita kuma ta ga tana ganin dan kyautatawa wannan abin bakanta mata yake yi inda zai dan nuna wani abu na wato nuna cewa ya ji daɗin wahalar da take domin ta gyara masa makwancinsa sai ta ji daɗi sai ta ji daɗi duk noman da yake yi watakila ma abin nan fasan ita za ta zo ta wanke masa fasan saboda ta san cewa yana ƙaddar yana mutunta ƙoƙarin da take yi to shi yasa Allah ya ce irin kwatankwacin nauyin da yake kansu na kyautatawa su ma suna da haƙin a kyautata musu a nan kuwa su kawai ma Allah ya ambata abinda hikimar da Allah ya sa wa ashiruhunna bil ma'ruf saboda a can ya ce fa kare ya ce wala ta ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyana domin al'adl dinnan shine al-ibrar wato mugusta dabi'a to sai yace a kyautata musu a kyautata zamantakewa da su sannan Allah yace fa in karihtumuhunna idan kun kisu idan kun kisu idan idan kuna idan kun ki wani abu daga gare su fa asa an takrahu shay'a kwa ki wani abu fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira ana kaunar Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wani abu in kun ki shi in kun ki abu domin asa din taslidin ta akan wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira ba asa an takrahu ba ba asa da take nufin kan cewa kuna ana kaunar ku ki wani abu ba a'a ku ki wani abu ana kaunar in kun ki shi sai kuma Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa wato wannan kwadaitarwa ne kan mutum ya haƙuri da mummunan ɗabi'a ta mace in Allah ya jarabce shi da mummunan ɗabi'a ta ta ka yi haƙuri fa'asa an takrahu shai'a sai ya zamanto to kunki abu wai ji alallahu fi khairan kasira Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikinsa wajen wannan alkhairin Allah ya kira ya kawo shi da na kira Allah ne kaɗai ya san irin yanayin alkhairin da zai sanya yayin da mutum ya haƙuri wajen mummunan ɗabi'a da yake samu ta matarsa idan ya zama tukan cewa yana kin halinta sai kaga Allah ya sanya ya sanya ta daga baya ta zo ta zamanto tamkar waliyya ko kuma Allah ya bashi da salihi mai albarka daga gare ta kamar yadda ibnu abbas yace yace khairan kathira din shine Allah ya bashi da salihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yafruqul mu'minu mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada mumini ya tsani yar uwarsa ya tsani matarsa mumina in ya ki wata ɗabi'a daga gare ta zai so wata ɗabi'a domin dukkan mutum babu wanda yake cikakke ɗari bisa ɗari hmm? kowa sai ka ɗan samu wata tawaya to idan ka in ka ka rinka kallon tawayar ka rinka ka rinka ka yi haƙuri domin in ka ƙi in ka ga wata tawayar to kuma akwai kuma abu na cika kyawawan ɗabi'u da za ka gani tare da ita in kariha minha khuluqa radiya minha akhar in yake wata ɗabi'a daga gare ta zai so wata ɗabi'ar daga gare ta wato ma'ana kenan mutum yayi hakuri shi hakuri a cikin ibtila'in iyali yana daga cikin abinda wato a irin kurakuran da mutum yake yi da laifuffukan da kake ma Allah yau da gobe baka yi sallar ka daidai ba da sauransu to shine sai Allah ya rinka taba ka ta nan wajen hmm? kai magana a harare ka ko ai maka gasi ne hmm? in kai hakuri lada Allah zai baka hmm? irin wannan irin wannan shine wanda zo a cikin hadithin hudaifa fitinar mutum a cikin iyalinsa fitinar mutum a cikin iyalinsa ba ita ce ainihin fitinar da take wato mai tashin hankali ba fitina a cikin addini ita wannan fitinar tsarkaka ke tsarkaka ce daga irin abubuwan da mutum yake na lagau da abubuwan da mutum yake yi na abin nan a saban yau da kullum da kalanan zunubai Allah maɗaukakin sarki sai yake tsarkake shi ta nan wajen to shi yasa aka kwadaitar kan mutum ya zamanto mai haƙuri wajen zamantakewar iyali wanda wannan shi ne zai sanya shi ya samu wato matsayi babba a cikin al'umma ya zamanto shi shine fiyayyen wannan al'umma kyautata ma iyali yana daga cikin wato hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda ya fi kowa a cikin wannan al'umma shine wanda ya fi kyautata ma iyalinsa wato duk mutumin da ya daure ya yi mu'amala da iyalinsa da makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u na musulunci na wato rashin fushi da afuwa da haɗiye fushi da rashin nuna fushi da yawan kyauta da yawan duk abin da dai ake faɗa na kyakkyawan ɗabi'a idan mutum ya yi tare da iyalinsa domin babu aula zai da wanda ba iyalinsa ba domin iyali su ne baka damu su ga su wato zahirin bashariyarka ba ta yi mutum zai zama mai cika alkawari yana mu'amala tare da waɗansu mutane na waje kada ce kai ai wani eh, abin nan kada mutane su rinka ganin abin nan ni ba mutumin kirki bane kullum ana sallah da ni a masallaci amma bana cika alkawari ko ni ne mai irin wannan ɗabi'a ta yi kai irin wannan domin kiyaye wani janibi na mutane da baka so su ga ainihin ainihin ko kai wani ne amma iyalinka kuwa ka san suna ganin ainihin ko kai wani ne to in kai kokari ka tsare miyagun ɗabi'unka daga bayyana ga iyalinka to ka tsare su daga waɗanda suke na nesa shine min babu aula shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairukum khairukum ya ahli duk wanda ya zamanto mai kyakkyawan ɗabi'a ga iyalinsa to tabbas zai zamanto mai kyakkyawan ɗabi'a ga dukkan al'umma kuma zai zamanto tambari ne wannan a gare shi kan cewa wannan mai kyakkyawan hali ne Allah ya sanya mu a cikin su na'am wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahu

wato kuna son ku saki matarku ta gida domin ku auro wata wa ataitum ihdahunna qintara alhali kuma kun ba ma ɗaya daga cikin su dukiya mai dimbin yawa fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku dauki komai daga cikin wannan dukiyar ata'khudunahu buhtanan wa ithman mubina yanzu shin za ku dauki wannan dukiyar ne ku karɓa kuna wato masu kirkiro ƙarya wato da sharri wa ithman mubina da kuma laifi wanda yake mabayyani wannan wato idan mutum yana da mace yana ganin ya bata sadaki mai ɗumbin yawa kuma sai ya ga kan cewa zaman da ita baya so yana neman ya sake aure ya ga kan cewa in zai sake aure gashi yanzu duk dukiyar da ya bayar tasha yanzu ya sake neman kuɗin wani sabon aure sai ya sake neman duk tsatsubar da ke cikin aure sai ya sake neman ta to sai ya tunanin cewa maimakon haka bari ya matsa ma wannan mana ta yi hulu'i maimakon kawai ya sake ta salin alin bari ya matsa mata ta yi hulu'i don ya ɗauki wani abu na dukiyar tata ya ba ma sabuwar wadda zai aura Allah ya ce kada ku kada ku ana zaune kana zaune lafiya kai ne kawai kaki ka son zaman tare da ita kana son ka musanya ta da wani shi da wata ka sake ta ka kyale mata da abin da Allah madaukakin sarki ya bata na wannan dukiya na sadaki da ka bata shine Allah yake cewa ta yake musu inkari ya zo da sigar istifham a ta'khudunahu yanzu kwa karɓi wannan dukiyar tasu wadda kuke nema ku karɓa daga cikin sadakin nasu buhtanan ai mubahitina kuna wato masu ƙirƙirar ƙarya domin yawanci sai kaga idan mutum zai yi wannan sai ya zamanto sai yayi buhtan sai yayi sharri sai yayi mata sharri yace ai bata kaza ai bata kaza ai bata kaza wanka ma bata iya ba hmm? duk domin me domin kawai yana so ya aibata ta hmm? to kwa yi wannan ne ku karba domin ku zama ku masu yi musu sharri ne kuma saboda wato kwa yi haka kuna masu ɗaukar laifi wanda yake mai girma domin idan ku karɓi wannan kuɗin kun ɗaukan kanku laifi wanda yake mabayyani na وكيف تأخذونه وقد أسقى بعضكم إلى بعض وأخذنا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا Allah ya ce wa kaifa ta'khudunahu ta ya za ku karɓi wannan kuɗi da kuka riga kuka ba su na sadaki wa qad a ba'dukum ila ba'd alhali sashin ku ya riga ya gama saduwa da sashi wato kun riga kun cakuɗa da juna har kun kwanta kun yi rayuwar zamantakewa irin ta aure kun yi rayuwar aure tare to ta yaya za a ku ce za ku kwace kuma abin da kuka ba su na sadaki wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghalidha kuma sun karbi alƙawari kakkaura daga gare ku shine kun ba su wannan kuɗi bisa ɗaurin aure wanda aka yi alkawari kakkaura shine ɗaurin aure da ake da ambaton Allah a ciki shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kuɗu basu ta hijjatul wada yace wastausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ku karɓi wasiya ta ta kyautatawa ta yin alkhairi ga mata fa innahu fa innakum hunna bi amanatillah domin kun kama su kun rike su a cikin aure da amana da aminci na Allah cewa su zamanto za ku rike su zamantakewa ta aure ba bauta ba wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kun halatta zama kun halatta kun haramta kun halatta saduwa tare da su saduwa ta aure bi kalimatillah da kalma daga Allah an ce kalma daga Allah kamar yadda waɗansu habbai suka fassara shine kalmar la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun abduhu wa rasuluhu da ake faɗa wajen ɗaurin aure a cikin a cikin wato khutbatul haja da ake faɗa wannan hudubar da ake wajen aure ita ce kalmar Allah da haka ne aka halatta muku aure din waɗansu kuma suka ce shine abinda ake cewa siga da ake yi wanda a cikin sigar aure suke cewa ya kamata a cikin sigar aure namiji ya zamanto yayin da za a ce an aura masa wato waliyin mace yayin da zai ce masa an ka na ha na aurar da ita gare ka ala imsakin bi ma'aruf au tasrihun bi ihsan akan cewa ka rike ta da da abin da yake sanannen abu a cikin shari'a ko kuma tasrihun bi ihsan ko ka sake ta tafi da kyautatawa wato kada a zo a zamanto tokan cewar rashin mutunci da kuma wato da ɓace wannan shine kalmar Allah din tunda a cikin alkur'ani take Allah ta'ala ya ce a talaku marratani fa imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan wato zaman aure dole cika ɗaya daga cikin waɗannan sharadi ne imma imsakun bi ma'ruf a zauna a riƙe ta da abin da yake sanannen abu a cikin shari'a ko kuma ba za a zaman ba zai yiwu ba to tasrihun bi ihsan a rabu da ihsani da kyautatawa wannan wato Allah maɗaukakin sarki yana bakanta cewar da wani dalili mutum zai rinka duban abin da ya bayar ma matarsa na ihsanin da ya mata dan yana so ya rabu da ita ya rinka tunanin yadda zai dawo da wannan haƙƙin zai dawo da wannan duke da ce zai karbe ta kuma wannan ayar ta farko wajen wa ihda ihdahunna qintaran kun ba ma ɗaya daga cikin su alqintar alqintar abinda ake nufi da alqintar ita ce dukiya mai yawan gaske dukiya mai tarin yawa ita ce wanda yake ba a san iyakarta ba dukiya mai tarin yawa wannan ayar da ita wata mata ta yi hujja ga amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yayin da ya fito ya faɗi maganar nan mashhuriya da yake cewa la tughalu fi muhurin nisa ku daina yin tsada a cikin wajen biyan sadakin mata wajen sadaki yace domin da yin haka ya zamanto abin yarda ne a wajen Allah da darashta mata da wanda ya fi cancanta ya wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba mu wata mace sadaki ba ko kuma wata mace daga cikin 'ya'yansa an ba ta sadaki sama da uqiya eh, uqiya goma sha biyu shine dirhami ɗari hudu wato dirhami 400 mu yanzu in kace zaka ruban in kace zaka kaddara shi a naira in rabin miliyan kenan domin nisabi sau biyu kenan eh nisabi sau biyu kenan na Umar yace iyakar wannan shine sadaki duk wanda ya kara akan wannan duk wanda ya kara sadakin sa sama da 12 ufiya shine 400 dirham hmm? dirhami guda 400 sai na sanya shi wato sai ne masa horo da ya zamanto wato tsoratarwa ga mutane da ya sauko daga kan mimbari sai wata mace ta ce ya amiral mu'minin yaya za ka yi da faɗin allah ta'ala wa ataitum na fintara kun ba ma ɗaya daga cikinsu dukiya mai ɗimbin yawa sai ya koma ya hau kan mimbari ya ce amirul mu'minina ya yi kuskure mace ta faɗi gaskiya saboda haka ku ku abin kuke so da dukiyar ku haka wanda ya nuna tsarin addinin musulunci ba wai kawai sai dan majalisa ne zai inkari ga mai mulki ba kowane dan kowane musulmi zai fito ya inkari abin da yake mai mulki ba daidai ba ba sai malami ba ga shi har mace hmm, ta zo ta yi masa yadda umar inkari a abin da yake so ya yi wanda yake dokar da yake so ya yi maslaha ya duba maslaha ne domin ga shi ya faɗi ishtihadinsa da darajta mata ne da kuma abu ne wanda yake abin yarda a wajen Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam haka to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba a iyakance shi a sa masa sile kan wanda ya ketare da yayin wannan saboda yana ganin maslaha ne na al'umma sai ta nuna mata cewa baka da damar kai wannan baka da damar kai abin da ya saba abin da Allah yake Allah ya ce kun ba su dukiyar su dukiya mai yawa wa atitum ihdahunna qintara sayyidina Umar ya dawo wannan yana daga cikin wato tawalu'unsa da adalcinsa da sansa ga gaskiya cewa a cikin duk abin da suke yi dama waɗannan bayan Allah manufarsu shine yardar Allah ba san ransu suke so ba ba so suke su tabbatar da kansu ba su ce shine za a ce yayi wadda ma za ta yi masa gyara tsohuwar mace za ta zo ta yi masa gyara a cikin mutane da har zai koma kan mimbari ya ce yayi kuskure to wannan ba wanda zai wannan sai wanda yake Allah ne a gabansa to haka na umar yayi wannan kissa duk da yake waɗansu malamai shekul albani yana za'afa fata amma kissa ce wadda take an ruwaito da asanid masu yawa wanda waɗansu daga cikin su ibnu kathir ya ce isnadin su masu ƙarfi ne yawanta ya sa ya zama kan cewa kissar matabbaciya ce kissar tabbatatta ce babu inkari a cikinta kuma wannan yana nuna wato abinda abinda ka'idar addinin musulunci ta ce kyautata ma mata wajen aure kyautata ma mata wajen aure yana daga cikin abinda yake tsare ita martabar aure din kuma wato sauƙaƙawa da ake da rashin daraja mata wajen wajen aure yana daga cikin abin yake sanya wato ita kanta ita kanta rayuwar auren da igiyar auren ya zamanto a ne mata rukun da bai dace ba amma idan ya zamanto kan cewar wato an fahimci yadda aure yake da manufar shari'a a cikin aure da yadda aka darajta mata a cikin aure yake idan ya zama tokan cewa idan ya zama tokan cewa maza sun yi haka wanda yake yana farawa ne tun daga lokacin daurin aure wannan zai sa ya zama to an tsare martabar aure an tsare rayuwar aure din ka duba dai ka gani sadaki na annabi sallallahu alaihi wasallam dirhami 400 amma da aka iyakance shi ma aka ce a'a zai iya fin haka zai iya fin haka dirhami 400 domin dirhami 200 shine nisabi nisabi kuma yanzu 260 ne a bisa lissafin da yawanci ake wadda ke yanzu abu ban san yadda a gwal din ya zamanto ba saboda aka in kai dirhami 400 zai zamanto miliyan zai zamanto 500 da wajen goma sha biyu dubu biyar eh, da wajen kusan goma eh, eh, dubu ɗari biyar da wajen ashirin wannan shine abinda ake yawancin sadakin annabi sallallahu alaihi wasallam ga matansa saboda haka ahlus sunna akwai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin duk sunna in zaka yi in zaka yi sadaki haka ya kamata kai wannan shine ba da shine kula da darajar mata ba hususiya bace eh ba hususiya bace eh, ba hususiya bace shi yayi kuma an yi masa eh ƴaƴansa da aka zo musu aure gashi sai na umar haka ya ce ‘ya'yansa ma iyakar abin da ake ba su kenan ya aurar da fatima ya aurar da zainab ya aurar da ruqayya ya aurar da ummu kulthum duk ‘ya'yansa ne na cikinsa duk ‘ya'yansa ne na cikinsa kamar yadda Allah ya ce wa banatika ‘ya'yansa ne na cikinsa ba ba fatima ce kawai ‘yarsa ba waɗannan hudun duk ‘ya'yansa ne na cikinsa bi ijma'in ahlus sira saboda haka kaga ba wai ba hususiya bace hususiya shine abin da shi ya bayar amma shi ma kansa ga abin da aka bashi na'am ولا تنكحوا ما Allah ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kada ku auri yanda da iyayenku maza suka riga suka aure su kada ku auri waɗanda iyayenku maza suka aure su daga cikin mata illa ma qad salaf sai dai abin da yake ya riga ya wuce auren da yake da an riga an yi shi to wannan da ya wuce babu laifi akan waɗanda suka yi ko ba za a ce wannan zuriyar sun an haife su ne ya'yan zina ba wannan wanda ya riga ya wuce ya wuce Allah ya yafe shi innahu kana fahisha shi yin haka auren mutum ya auri matar ubansa kana fahisha wannan ya tabbata wato alfasha mummunan abu ne wa maqatan abin ki ne wa sa'a sabila tur shi a da shi a tafarki wato hanya ce mummuna domin me domin yin haka shine zai haifar da wato raini tsakanin uba da da. ya haifar da gaba tsakanin uba da ɗa don al'adar namiji idan ya auri mace to wanda ya mijinta na farko mijinta na farko baya son sa baya son mijinta na baya son mijinta na farko baya son wani abu ma da zai nuna masa sha'anin sa to idan ya zama to kuma ubansa ne fa kaga an sanya masa ya dauki hanyar da za a sanya masa gaba tsakaninsa da ubansa da ko ya zamanto yi gaba da ubansa a al'umma ya zamanto an sami irin waɗannan 'ya'yan wanda dan da ya gaba da ubansa to hakika shine wanda zai dauki makami ya ce zai rusa al'ummar baki daya kaga ta tabbata cewa mummunan hanya ce wannan yana daga cikin al'adun larabawa da suke yi a jahiliya har ma malaman tafsiri sun kirga irin waɗanda suke wannan auren wato mutum idan a idan uba ya mutu ko ya saki mace sai ɗansa daga cikin 'ya'yansa wanda ba ɗan wannan matar ba sai zo ya aure ita matar ba tare da wani sadaki ba kamar yadda muka gani a wajen wala a ya ayyuha la lakum an nisa a karha sai zo kawai ya ce wannan matar su ce ko kuma ya je ya ce ma yana ya je ya nemi auren nata saboda ganin kan cewar ta tabbata a cikin iya a cikin gidansu bata fita ta koma wani gida daban ba to Allah ta'ala ya hana wannan Ya ce yin haka alfasha ne domin mummunan abu ne mummunan abu ne saboda ne saboda yana rusa wannan alaka ta wato a tsakanin uba da da wa maqtal kuma abin ne domin yana sanya kiyayya da gaba wa sa'a sabila kuma ta gusta a hanya shi yasa ne ma ake ce shi wannan aure ake ce musu ake kiransa al maqtu wato abin da yake kawo abin ki wannan ayar kamar yadda malamai suka ambata ta sauka ne akan wato abul qais ibn salt ya kasance daga cikin mutanen al ansar salihan mutane ɗansa qais sai ya zo ya nemi matarsa a kubaisha ya nemi ta da aure ta ce to aini dan inna ma aidu ka walada wa anta min salihi qaumik ni tintin ni ni matsayinka a wajena kamar da nake dana nake ganin ka kuma kai kana daga cikin mutanen kirki na mutanen na kabilar ku walakin aci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce amma bari in je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta ce ma ta ga ce ya rasulullah abu qais ya rasul ce to alkhairi yace sai ta ce amma ɗansa qais ya zo ya nemi ya aure ni gashi yana daga cikin mutanen nagari na kabilarsu ni kuma ganin sa nake a matsayin ɗa me kake gani sai ce koma gida sai Allah ya saukar da wannan ayar wala tankihu ma ba uku minan nisa'i illa ma qad saboda haka sai Allah sai ka duba ga wannan mumina ta kai kuka ya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai kuka ya zuwa ga Allah da yake Allah mai ji ne mai gani ne Allah ya share mata hawayenta saboda abinda ta kulla a cikin zuciyarta na alkhairi tana neman mafita haka yake duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa makaraja to wanda duk ya ji wannan bayan hani ya zo abinda ya riga ya wuce ya wuce illa ma qad salaf abinda illa abinda yake ya riga ya wuce ma'ana abinda yake ya riga ya wuce babu laifi ga waɗanda suka yi ko ba za a ce 'ya'yan da aka haifa a wannan auren shegu ba ne a abin da yake ya riga ya wuce ya wuce amma wani wanda zai zo ya sake yi bayan wannan to wannan ya zo ma kofar kabira hukuncinsa shine a kashe shi kamar yadda ya zo a hadithin da abu dawud da ya ruwaito da imam ahmad daga albarau ibn azib cewa ya wuce ya ga wato babbansa alharif ibn umair yana ɗauke da tuta ya ɗaura wannan tutar sai ya ce ina za ka tafi ya babba na ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tura ni ya tura ni wajen wani mutum da ya auri matar ubansa ya umarce ni kan cewa in sara wuyansa wato wanda ya yi wannan bayan sanin umarnin Allah amma ya je ya haka gaba gadi to wannan hukuncinsa kenan wannan ga wanda Allah ta'ala ya ce ma nakaha nakaha a nan wajen da ma'ana wato al'aqd kun daura aure ko bai sadu da ita ba in dai ya daura aure in dai uba ya daura aure da mace to haramun ne haramtacciya ce ga ɗansa domin ta zama to ita ma muharramarsa haramtacciya ce ga ɗansa ba wannan annikaha din nan ba ba hatta tankiha zaujan ghaira wajen wadda jikiya aka sake ta saki uku aka ce kada ta sake aure har sai ta sake auren wani aure a nan wajen sunna ta bayyana cewa abinda ake nufi hatta ta zuƙi usailatahu wa ya zuƙa usailata har sai an yi har sai an yi aure an tare an sadu amma wannan tunda mutlaqin annikah ne aqall ma ya wato aqallan abinda aure yake nufi wanda yake shine daura aure zai tabbatar da wannan hukuncin ga mace in dai aka ɗaura aure tsakanin mace da miji to wannan mata ta zamanto haramtacciya ce ga ɗansa ya aure ta akan idan kuma zina ce fa wa iyazu billah mutum yayi zina da mace kuma ɗansa ya zo zai aure ta shi wannan zahirin abinda imam malik ya tafi a cikinsa a cikin muwatta kuma shine mazhabar shine mazhabar imamu ahmad cewa haram baya halal haram baya haramta halal aure Allah ya ce wannan ku ba aure bane saboda haka wannan ba zai hana da ya auri mace wadda yake ta taɓa yin alaƙar alfasha da ubansa ba a ƙarshen rayuwarsa na ne yayi shi yasa shi kansa imam malik a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda ya zo a cikin mudawwana ya ce baya son wannan to baya son wannan sai ake sabani a matsabar imam malik makruhi ne ko ka haramun ne in haramun ne wannan shine matsabar imam shafi'i kan cewa haramun ne mutum idan idan ubansa yayi zina ya alfasha da mace kuma ya aure ta musamman in ya zama to kan cewa dukkaninsu sun sani in ya zama to kan cewa dukkanin su sun sani ya fi muni wal iyadu billah wannan baya daga cikin dai ɗabi'ar ne. shi yasa ne muawiya wata ran da aka kawo masa wata kuyanga zai saye ta da yake ya ga tsiraicinta ya ganta a tsiraice bayan ya sai da ya saye ta din sai ya ce a ɗauke ta a kai ma ɗansa ya zai to amma da abin nan da ya tunani da ya tunani kuma ya shawara da sauran 'yan uwansa daga cikin ahalul ilmi sai ya ce a'a bai dace ba sai ya ce a bama wani daga cikin kwamandojinsa to duk da yake bai sadu da ita ba amma ganin cewa ya ga sarecinta yake ganin kan cewa wannan yana daga cikin wato abin da ke cikin hikimar da ke cikin wannan ayar da aka yi wannan hani ya tabbata hatta ga shi wato hatta wajen wato rikon kuyanga ma duk da yake Allah ya yi magana ne akan hani ba akan rikon kuyanga ba don haka wato kenan idan mutum yana idan mace idan uba yana da kuyanga to a ɗa ba zai yi ala wato ba zai mayar da ita saɗakarsa ba ba zai mayar da ita sadakarsa ba saboda illar da ke cikin wannan ayar wallahu ta'ala a'lam Ah, ina ganin saboda wannan ayar muharramat tana da tsawo za mu tsaya a nan wajen insha Allah sai gobe sai mu tashi akan wato al-maharim minan nasabi wal raba'a wal musahara wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قنوع قلوبا سليمة ونسألك لسانا ونسألك ألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلها وأتممها علينا اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين